الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم صلاة وسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a yau a shida ga watan rabiun sani dubu da da dari hudu da arba'in da biyu bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma daidai da ishirin da biyu ga watan Nuwamba dubu biyu da ishirin za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka tarbiyatul aulad fi daw'il kitab wa sunna na malam Abdulsalam bin Abdullah al sulaiman idan ba mantawa a karatunmu na karshe muna kan bayani akan abin da ya shafi wato mun yi bayani tun daga farko mun yi bayani akan kiran sallah a kunnen jariri bayan haihuwa mun yi magana mun yi bayani sabani malaman akan wannan matsalan daga nan kuma muka yi bayani akan abin da ya shafi tahnik daga nan kuma muka yi bayani akan abin da ya shafi sa ma yaro suna mai kyau da kuma a samu shi kuniya mai kyau ko da yana yaro za ya sa ma yaro kuniya ko da bai ya aure ba bilima ya yayo haka nan kuma muka zo muka yi bayani akan abin da ya shafi aqiqa ina ganin mun tashi na kan bayani da ya shafi aqiqa saboda ka yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga wato shafi na 27 inda malam yace wa mina sunan allati hasa alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam halqu ra naga daga nan za mu tashi ko no malam yace wa mina sunan yana daga cikin sunnoni allati Hafsa alaiha annabi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kodaitar shine ne halqurat wato askin kai eh, bayan aka haifi yaro bayan rana a rana ta bakwai wanda aka za masa suna za masa hakika to ana so a ai masa aski a wani rana. yace qala ibn qayyim rahimahullah ibn qayyim yana cewa qala abu umar ibn abd ibn albar yana cewa amma halqu ras as-sabi ce amma abin da ya shafi wato askin kan yaro inda al a lokacin da za masa aqiqa fa innal ulama kanu na zalik lallai malamai sun kasance suna ganin mustahabanci yin haka suna gani abun so ne a shari'a a aske kan yaro yace wa an ali radiyallahu anhu an karbo kuma daga ali Allah ya kara masa yarda kala yana cewa akka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an al-hasan bi shad manzo sallallahu alaihi ma hassan akika da rago Wankala kuma ya ce ya Fatima manzo ce ga Esther Fatima ihliki ra'sahu ki aske masa kansa wata tasaddaki zinati sha'rihi fiddatan kuma take saddaka da wato wazanin gashin shi mana nau'in gashin shi yi sadaka da azurfa fidda qalat sai ta ce ita Fatima tana cewa fa tuhu fa kana waznuhu dirhaman ce sai na auna nau'in gashin shi sai zama to nauyinsa dirhami ne au ba'da dirhaman au ba'da dirhami ko kuma rabin dirhami saboda haka wannan yana nuna cewa yana da kyau idan ranar da za a yi ma yaro suna za a yi masa yanka ana so a yi masa aski kuma a yi sadaka da wato nauyin gashinsa na azurfa a ba da sadaka na azurfa fifda dirhami shine kudin da kudin da ake yi daga azurfa kuma a yanzu haka wannan dirhami guda da gashin yaro ba shi da wani nauyi shi yasa nana Fatima take ce da na auna gashin Hassan nauyinsa bai wuce na dirhami guda daya ba dirhami guda daya a naira yanzu yana canzawa amma dai a naira yanzu wajajen dari takwas da tamanin ne haka ina fata gane tsakanin dari takwas da tamanin zuwa dari tara zai wuce haka saboda haka idan mutum ya bada misali dubu daya sadaka ya wadatar ina fata mun gani. na wannan ne. na a ba dole bana a ba wanzami za a iya ba wanzami kuma za a iya ba duk wani talaka za ka maya ba makwabcinka ko kuma wani daga cikin danginka duka ya halarta duk wanda ya cancanci a bashi sadaka za a ba bashi wannan sadakan sai akwai sabanin tsakanin malamai game da askin kan jaririya ina fata mu gani. akwai sabani tsakanin malamai da malikiya da kuma shafi'iyya suna gani yana da kyau a aske kan jariri da kuma jariri. duka daya ne a wurinsu ina fata mun suna kafa hujja da hadisin nana fatima a wata riwaya na wannan hadisin muka karanta yanzu nan an rotu cewa ta ce ta auna sanda ta haifi hassan da hussein da zainab da ummul kutum dukkansu kowanne daga cikin su ta auna gashinsa kuma ta ba da sadaka na dirhami guda daya ina ba ta magana saboda kan malikiya suna gana wannan dalili ne akan cewa dalili ne akan cewa ana ana ana aske kan jariri da kuma jaririya haka na kuma suna kafa hujja da wani hadisi kuma da manzo sallallahu alaihi yake cewa ma'al gulam aqiqatuhu wato yaro yana tare da aqiqansa manzo ne fa ahriku anhu daman saboda ku zuba masa jini mana ko masa yanka sai ce wa amitu anhu al'aza a wani manzo Allah ce kuma ku cire masa wato cuta a kansa malamai sun yi sabanin mai manzo Allah yake nufi da a cire cuta daga kan jariri wasu malamai suka ce cutan da ake nuka nan shine wannan gashin da ya fito da aka haifi yaro da shi saboda haka cutan yana nan sawahu yaro ne namiji ko kuma ya ce mace mun fahimci wannan da wannan malikiya da shafi'iyya suke kafa hujja suke ganin cewa suke ganin cewa ya kamata a haske gashin tawawun namiji ne ko na mace to amma hanabila suna gani haramu ne haramu ne a haske gashin mace ina fatan gani. su kuma suna kafa hujja da cewa waɗannan wannan hadisi na farko da aka rawaito cewa na Fatima ta ce ta haske gashin Hassan da Hussein da Zainab da Ummul Kulthum wannan hadisin bai ganta ba abin da ya inganta shine wannan Hassan kawai da aka rawaito amma wanda ta ambaci har da Zainab da Ummul Kulthum duka ba su inganta ba sa'annan kuma su suna gani cewa asali a shari'ance haramu ne mace ta aske gashinta saboda hadisi ingantacce ya tabbata cikin sai Buhari da Muslim inda manzo sallallahu alaihi wasallam inda aka rawaito cewa manzo Allah yake bari annabi sallallahu alaihi wasallam min al-asalika wal halika manzo sallallahu ya barranta daga duk matan da take asalika mai ma'anar salika ita ce matan da take daga muryanta da kuka lokacin mutuwa ina wata magana irin matan da suke kuka suna faɗi maganganun banza irin wannan matan manzala ce na baranta daga gare ta ba rana da ita haka nan kuma sai ce alhalika ita ce matan da take kwashe gashin kanta ina wata magana saboda haka sai wanda yake nuna cewa haram ne mace ta aske gashin kanta kuma tunda ba samu hadisi ingantacce da ke nuna cewa an hada wanda ya hada wato jaririya a umarin da manzala ya bada ba sai zama to asali shine haramu ne mace a haske gashin mace sawa'u tana jaririya ko kuma bayan girma bayan ta girma ina ba ta magare sannan kuma suna ganin hadisi da manzala ce wa amitu anhu al'aza a cire wato cuta daga kansa ibn hajar a cikin fatu bar yake cewa wannan hadisi akwai riwaya da ya zo inda manzala ke cewa wa yumatu anhu akuzaruhu wato a cire dattin da ke gashinsa saboda ka datti ake nufi a cire ba wai gashin da kansa ba kun fahimci wannan ko kun san dama idan aka haifi jariri yana fitowa da datti a jikinsa ko ba ka ne saboda ka abin da manzo yake nufi shine a wanke gashinsa da kyau ba wai yana nufi a kwashe kan ba saboda haka hadisi da ya tabbata kan kwashe kai ya tabbata ne akan namiji kawai kuma babu hadisi da ya tabbata akan yarinya mace wannan shine ra'ayin Hanabila ala kulli hal sabani ce tsakanin malamai amma dai magana hanabila ta fi wallahu ta'ala alam wallahu ta'ala alam magana ta gaba malaci ar-rada'a shine abin da ya shafi shayarwa yace summa yanbaghi lil um al-inayatu bi irda'il mawlud hatta al-fitam sannan kuma ya kamata uwa ta kula da shayar da jariri hatta al-fitam har zuwa lokacin yaye ta shayar da shi da kyau zuwa lokacin da za ta yaye shi malace wa rida'u as-sabi'i min al-um lahu atharun kabirun fi tanshiyati tafi wa sihhatihi malace wa rida'u as-sabi'i wato wa na asali daga nono uwa min al-um daga uwan lahu asarun kabir yana da tasiri babba fi tanshiyati tafi wajen tasowan yaro wa sihhati da kuma lafiyar jikinsa wa yurshidu Allah subhanahu al-ummahat an yurdina auladahunna Allah kuma ya shirar da iyaye mata da cewa su shayar da yaransu sanatain kamilatain shekara biyu cikakke liman arada an yutimma arba'a ga wanda take so da ta cika lokacin shayarwa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain Allah ce iyaye mata za su shayar da yaransu haulain kamilain shekara biyu cikakke liman arada an yi cimma raba ga wanda yake so ya cika lokacin shayarwa li'anna tifla tashiru a al ɗin, um. dalilin wannan shine wato mana yace yaro yana samu yana ji yana jin hanan um wato kauna da tausayi na uwa fi asna'i raba a lokacin shayarwa lokacin da uwa take shayar da jaririnta yaron jita cewa ba shi da hankali lokacin amma zai dinga ji a ransa cewa mahaifiyarsa tana son shi tana so tana shi wa huwa bi hajatin ila zalik a wannan lokacin kuma yaro yana da bukata zuwa ga irin wannan malace wa qad asbata tibbu al hadith lakitanci na zamani ya tabbatar cewa mai anna hunaka irtifa'an fi nisbatil isaba akwai karuwa a dangin kamuwa da amradil atfal da cututtukan yara wa fayatihin da kuma mutuwansu fil lazina yurdi'una ar-rada'a as-sina'iyya cikin waɗanda suke shayarwa shayarwa wanda ba na asali ba shayarwa wanda yake artificial shine ar-rada'a as-sina'iyya mana misali masu amfani da kamar madara haka ko na baka an fi samun cututtukan yara a cikin irin waɗannan yaran da kuma mutuwansu yace kama anna rada'a at-tabi'iyya mufidatu lil-um kamar da kuma wato shayarwa na asali yana da amfani ga uwa fi sihhatiha a cikin lafiyarta lirrahim ga mahaifarta ba da wilada bayan haihuwa wal jihaz alhazmi haka nan kuma yana da amfani ga ba hausa al jihaz alhazmi shine digestive system an gane ko kun gane digestive system yawa ta wannan shine al jihaz alhazmi bi ma'ana shi yasa matan da take shayarwa in ta ci abinci nan take abinci yake narkewa kuma ka ga nononta ya kawo ina fata mun gane ma'ana abinci na saukin narkewa a cikin ta saboda mai saboda wannan sharon da take yi saboda yana da amfani ga mahaifansa aka aka yana da amfani ga wato digestive system na nata saboda yana da kyau mata su yi kokari su shar da yaransu daga nonansu ba kamar da ake samu yanzu za ka samu da yawa daga cikin mata yanzu ba su so su shayar da yaransu daga nonansu sun fito a samo wata wanda za ta shayar da yaransu menene dalilin su sai su ce ba sa so nonon su ya kwanta ko ba ka bane dan baraka wannan kuskure ne yana da kyau ba wai haramun bane a samu wata daban ta shahar da jariri ba haramun bane amma dai ya fi amfani ga ita uwan haka nan kuma ya fi amfani ga ita shi yaro malaka kama anal islam Harifa ala zalika kama da musulunci ya kudaita akan haka fa abaha um al murdi shi yasa musulunci ya halalta ma uwa wanda take shayarwa an tuftira fi Ramadan. Musulunci ya halarta mata ta karya azumi a cikin Ramadan. Iza kana som yu asir fi idan idan wato azumi zai mata tasiri a wajen shayarwa. Ya halarta wato musulunci ya halarta ma mata su ajiye azumi wanda yake wajibi ne akan su saboda shayarwa wannan dalili ne akan cewa musulunci na kwadatar da su akan shayarwa. Ina fata mun gane wannan shi ne bayan da mala yake yi. yace wala Allah min asbabi adami asfi asfi kathir min abna ala ummahati yace wala Allah Mai yuwa daga cikin sababin da ke sa adamul aq ya zama to babu tausayi na kathir min abiya al na da yawa daga cikin yara ba su da tausayi ala ummahati akan iyayensu mata wa kasratul uquq kuma daga cikin abin da ke jawo yawanci wato rashin biyayya ga iyaye fi hadha asr a wannan zamanin namu shine me adamu rada'a at-tabi'iyya shine rashin shayarwa shayarwa na asali wa kasratu rada'a sinaiyya da kuma yawan samu wato shayarwa wanda wanda ba na asali bane wannan yana sa sai ga yaro ya taso baya jin tausayi ko kaunan mahaifiyarsa na'am yace walamma walimali rada'a min athar fil murtadi kuma saboda cewa shayarwa yana da tasiri fil murtadi a cikin jaririn da ake shayarwa wa kadinaha annabi sallallahu alaihi wasallam an tasarbi'u ya hana a nemi shayarwa matan da take wawuya mun wannan saboda me saboda me nonon ta zai ya tasiri akan jaririn da take shayarwa ina fata ibnu qasim Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim yana cewa fi hashati rawat a wannan littafin sharhi ne na Zadul Mustaqni Zadul Mustaqni littafi ne na cikin wa mazhabin Hanabila yace ta'alikan ala hadha Ya yayi ta'alika akan wannan hadith yana cewa bi anna lirada'a tasiran fi tiba saboda shayarwa yana da tasiri akan yanayin mutum da kuma halayensa shi yasa manzo Allah ya hana sai da kuma wannan hadith bai inganta ba ngani wannan wannan hadith mursal ne saboda ka hadith bai inganta ba ibn hajar ya raunana wannan hadisin ya ce a ciki akwai majhulai guda biyu akwai wani ana kiran Zayya bin Sahmi da kuma Hisham bin Ismail al-Makki dukan su majhulai na cikin sanadin wannan hadisi saboda ga wannan hadisin bai inganta ba to amma akwai maganganu da aka rawaito daga sahabbai an rawaito magana daga ah, Umar bin Khattab mai kama da irin wannan haka na kuma an rawaito magana daga tabi'i Umar bin Abdul Aziz shi ma mai kama da irin wannan ina fata mun amma dai ingantaccen hadisi daga manzo Allah akan cewa kada a yi wannan wanda bai inganta ba ina fata mun kuma malamai da dama bisa ga waɗannan maganganun da aka rasa daga sahabbai da sabiyai sun gina akan cewa makruhi ne a nemi shayarwar macen da take wawuya ko mata da matsala ko kulanta ko tana da wani cuta bai kamata a bayar wannan matan shayarwa ba saboda me hakan zai iya tasiri akan jariri yace sun makala na'am na'am idan ita ce mahaifiyar eh bayan da za ta yi dole za ta shayar babu matsala <laughs> ina fata mu gane dama manzo Allah wannan magana da aka rasa daga su sahabbai da da da tabi'ai suna magana ne akan al'ada da ya shahara a tsakanin Laraba wanda mace ta haihu amma kuma ta nemi wata ta zo ta shayar da jaririnta wannan al'ada ce wanda ya shahara a cikin Larabawa shi kanshi manzo Allah sanda aka haife shi wane ne ta shayar da shi almutu sadiya ina mata daga al'ada ce wanda ya shahara to shi yasa suke cewa bai kamata in ma za a yi to a yi kokara a samu matan da mace da take da lafiya ina fata mun kara ba mace da take da matsala ko a jikinta ko kuma a kwakwalwanta amma dai idan ita ce ta haife ta ba inda za ta dole za ta shafe ta a haka yace sun makala sai kuma ibnu qasim yake cewa yace wa haka alqadi alqadi ya hakaito anna man irtaba min imra'atin hamka cewa duk wanda aka shafe da shi daga mace da take wawuya kharaj alwalad ahmar yaron zai fita kuma ya taso ya zama to shi ma wawa wa man irtaba min sayyi'atil khuluq duk wanda kuma aka shahar da shi daga matan da take da mummunan tabi'u ta'adda ilayhi waɗannan tabi'un za su ƙetare zuwa ga wannan yaron ومن ارتضى min bahima, wanda kuma aka share da shi daga dabba kana balidan kal bahima shi kuma zai zama wawa kaman dabba magana wannan Allah haka zai yi waka ne ko baka wani aka share da yaro da madara ba ba shi nono ba wannan madara ba san na aka saba ba idan na na na na shanu ne ko ko na saniya da yaron ya tazo yana yi kamar saniya ko ba ka wani idan na rago ne sai ya taso yana kama rago saboda haka ya kamata a kiyaye eh, irin wannan abu yawa wannan shine ya ce wa kala ibnu kudama ibnu kudama yana cewa rahimahullah fil mughni cikin kitab al mughni fa innahu yuqalu inna radaa yughayyiru at-tibaa ana cewa shayarwa yana canza yanayin mutum yana canza halayensa fa kaifa bi ashabul halif as-sina'i shine magana da nake ma nake sauya me za mu ce game da mutane wanda suke amfani da al-halif madara sina'i wanda wanda aka yi Alladhi la yadri masdar wanda baka san daga ina ka samu ta ba wala man sana'a baka san waye sana'anta wannan madaran ba ka zo ka ka ba yaron ka ya sha yaron ya taso kuma idan yana wasu halaye na dabbobi kaka yi mamaki saboda haka almuhim a alakitance ba tabbatar da wannan ba amma dai daga tajruba Eh, daga experience mutane sun ga cewa hakan yana faruwa shi yasa malamai suke karhanta yin haka ala kulli hal yana da kyau a uwa ta shayar da jaririnta daga nononta saboda me wannan yana da amfani ga jikinta kuma yana da amfani yana sa tausayi da kauna tsakanin uwa da yaronta na'am abu na gaba malam yace addu'a ina abin da ya shafi addu'a addu'a ga yaro malam yace mahma yabdulu alwalidan min Juhud. duk kokarin da iyaye za su bada fi tarbiyati abnahim wajen tarbiyatar da yaransu in lam yu'inhum Allah idan Allah bai taimake su ba wani yuwaffiquhuma kuma ya datar da su subhanahu falan yajni ya shay'an ba abin da za su tsinta walizalika alayka biddu'a saboda haka wajibi na kanka ka dage da addu'a wa tadarru ilai kuma ka kaskanta kai zuwa ga Allah subhanahu wataala bi an yahdi allahu zurriyatak ka roki Allah ya shirar da zuriyanka mala ce faddu'a'u min abraz al-ashiya al-mu'ina saboda addu'a yana da cikin mafi girma abubuwan da suke taimakawa ala tarbiyatin abina suke taimakawa akan tarbiyan yara qala ta'ala Allah subhanahu wataala yana cewa wa idza sa'alaka ibadi anni Allah ce da manzo Allah idan bayina suka tambaye ka game da ni fa inni qarib lallai ina kusa ujibu da'wata da'i idza da'ani ina amsa kiran mai kira idan ya kira ni wa min du'a ibadur rahman daga cikin addu'a ibadur rahman kuma suna cewa mai rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama suna ce ubangijinmu ka ba mu kyauta daga matayenmu da zuriyarmu qurrata a'yun wadanda za zamu zama to sanyin idanunmu waj'alna lil muttaqina imama kuma ka sanya mu shugabanne ga masu takawa wa ha huwa al khalil abul anbiya malai kuma ga al khalil masoyin Allah abul anbiya baban annabawa shine wa annabi ibrahim alayhi salatu wassalam yad'u li abna'ihi yana addu'a ga yaransa yana cewa mai wajnubuni wa baniya an na'budu al-asnam yace ya Allah ka nisantar da ni da ni da yarana daga mu bautawa gumaka malam suna cewa idan annabi ibrahim duk imaninsa duk da cewa shine masoyin Allah shine baban annabawa yana jima kansa tsoron shirka ina gani da kai saboda haka bai kamata mutum ya yi alfahari da matsayinsa ba komi iliminka komi imaninka komi kokarinka a ibada za Allah zai ya jarabe ka ka koma ka ma ina fata maka ne kullu ya kamata mutum ya roki Allah Allah ya tabbatar da shi akan musulunci na yace wakala kuma annabi Ibrahim still yana cewa rabbi ja'alni muqima salat yace ubangiji na ka sanya ni in zama daga cikin masu sai da sallah wa min zuriyati haka na kuma daga cikin zuriyata mu zama masu sai da sallah wa zakariya ya da'u annabi zakariya yana kira ubangijinsa Allah ta hunalika da'a zakariya a can annabi da annabi zakariya ya kira ubangijinsa qala yana cewa rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba ite ubangiji na kai mun kyauta daga wurinka ka mun kyauta zuriya mai kyau innaka sami'u du'a lalle kai mai jin addu'a ne wa qala ta'ala kuma Allah yana cewa qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wato Allah na magana akan yara da suke tasowa har su kai shekar arbain hatta idza balaga shuddahu wa balaga 40 sanatan qala rabbi auzini sai ya ce ubangiji na auzini ka wato kai mun ilhami ka kange ni akan me an ashkura ni'mataka in gode ma neman ka allati an'amta alayya wanda kan ni'imta akaina wa ala walidayya kuma wanda kan ni'imta akan iyayena wa an a'mala salihan kuma ka taimake ni nayi aiki na kwarai tardahu wanda ka wanda zaka yarda da shi wa aslih ne fi zurriyati kuma ka kyauta mini a cikin zuriya na inni tubtu ilaik lalle na tuba zuwa gare ka wa inni minal muslimin kuma lalle ina daga cikin masu sallamawa musulmai wa qala Allah an imrati Imran Allah kuma yana cewa game da matan Imran wace ce matar Imran mahaifiyar nana Maryama tana cewa wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim tana cewa lalle ina neman tsari daga gare ka ina ina neman mata sani daga gare ka wa zuriyata da kuma zuriyanta min ash-shaytan rajim daga shaytan wanda yake tsinan ne wa fi sahihain aka kuma a cikin sahih bukhari da muslim anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidhu al-hasan wal husayn manzo sallam ya kasance yana addu'a neman tsari ga hasan da husayn fa yaqul yana cewa kuma bi kalimatillahi tamma ina neman ku tsari da kalmomin Allah cikakku min kulli shaytanin wa hama takakuwa ni shaytan da kuma kuwa ni dabba mai poison shine hamma irin sun maciji ko ko ko kofin haka wa min kulli ainin lama haka kuma daga ni ainu wato kambu baka lamma mai cutarwa wa yaqulu hakaza hakaza kana ibrahim abi ya yu'awidhu biha bihima isma'il wa ishaq manzala na cewa haka annabi Ibrahim babana yake nema ma tsari ga yaransa biyu Ismail da Ishaq saboda kana da kyau masu yara idan suna kanana ba su gina wanda za su yi da kansu ba to kafin yara su yi bacci misali ko kuma bayan su yi bacci ka je ka karanta wannan addu'a ka tofa hannunka ka shafa a jikinsu ina fata mun gane wannan yana da kyau o ai zo kuma bi kalimatin lahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aini lamma kowa ya dinga karanta wannan a dinga yi ana neman wa yara tsari da shi yana da kyau wannan mana ce wa ya lil asaf ashadi yace abun takaici ne sosai inna kathira minan nisa cewa da yawa daga cikin mata wa ba'd aba da kuma wasu iyaye maza badal an yad'u li auladi a maimako yayi addu'a ga yaransa idza ghadiba da'a alaihi idan yayi fishi sai yayi mumuna addu'a kansu wa ala zalika yajibu tajannubu du'a alayhi kuma da haka wajibi ne mu nisanci yin addu'a mumuna akan yaran mu yaqulu sallallahu alaihi wasallam sallallahu yana cewa la tad'u ala anfusikum kada ku yi mumuna addu'a akan kawunan ku wala tad'u ala auladikum kada ku kada ku yi mumuna addu'a akan yaran ku wala tad'u ala amwalikum kada ku yi mumuna addu'a akan dukiyanku wala la tuwafiqu min allahi sa'atan yus'alu fiha ata fa yastajibu la domin kada ku zo ku dace da wani lokaci daga wurin Allah wanda ana roƙon Allah kyautansa sai kuma Allah ya amsa wannan lokaci ka roƙi Allah ka yi mummunan addu'a akan danka kuma ka dace da lokacin karma addu'a sai Allah ya karba addu'a sai yaro ya taso ya zama ta abin da ka faɗa daga baya kuma kai tana dama baka san ya aka yaro ya zama haka ba baka san cewa kai kanka kai masa wannan addu'a ba saboda haka ya kamata iyaye su kiyaye malaka wa kam min insanin da'a li auladi nawa nawa daga cikin mutane wanda mutum da ya yi addu'a ga yaransa wata tadarra fi suhur ya kaskan da kai zuwa ga Allah a lokacin sahur mana karshen dare kenan wa nasha da rabbahu ya roki ubangijinsa jalla wa sami addu'a ubangijinsa wanda ke mai jin addu'a ne mujibul mufar mai amsa kiran wanda ke cikin sanani fastajaba Allahu du'ahu Allah kuma ya amsa addu'ansa wa aslaha lahu waladahu Allah ya kyautata masa dansa wa da kuma zuriyansa fa yajibu taharri al-awqat al-munasiba lid-du'a saboda ka wajibi ne mu nemi lokutan da suka dace da addu'a lokutan da ake karban addu'a yana da matukar muhimmanci iyaye su dinga rokawa yaran su addu'a addu'a mai kyau na sha ba da labarin sudai sudai limamin harami da bakinsa yake fada wata rana a cikin kutubansa yake lokacin da yake taso yana yaro ya kasance baya jin magana kullu yake bata ma iyayensa rai wata rana ya ya bata ma maman sarai ta yi fishi sosai sai ta ce su dai ba ka jin magana Allah ya sa ka zama limamin harami watakila haka zai sa ka zama su mai hankali yana faɗin wannan magana yana kuka ya ce gashi nan yau na zama limamin harami idan misali mummunan addu'a ta yawon lokacin fa kila zai zama wani tufak ko kuma wani ko ba ka bane eh kila ya zama wani kafon ko wani wani musamman wani yanzu na amma kuma gashi ya zama limamin harami saboda addu'a da mamansa sai kuma kamar wasa ta yi wannan addu'a kuma Allah ya kamsa Allah ya karba saboda haka iyaye ba san lokacin da Allah ke karba addu'a ba to faɗi wani kalma mara kyau akan yaran su kuma abin ya tabbata akan su dole su kiyaye su dinga faɗin kalmomi masu kyau akan yaran su malai ce wa an abi umama an roto daga abi umama yana cewa yace kila ya rasulullah wani ya tambaye manzo Allah ya kai manzo Allah ayu du'a asma wani addu'a ne Allah subhanahu ta'ala yafi ji ana yafi karba kala sai manzo Allah ce jawful layl addu'a da aka yi a tsakiyar dare al-akhir na karshe wato dare na karshe wa dubra salawat al-maktubat haka kuma addu'a da aka yi a bayan sallolin farilla addu'a da mutum yi a bayan sallolin farilla Allah subhanahu ta'ala yana karba sai dai kuma me ake nufi da bayan salolin farin nan. malamu sai sabani akan fasara wannan hadisi wasu malamu suka ce abin da ake nufi shine bayan sallama bayan ka yi sallama sai ka zauna kai roƙi Allah ka yi addu'a Allah zai karba a wannan lokaci to amma kuma abin da aka rasa daga manzo Allah bayan sallan farilla shine ne? azkar ko ba kuma ne astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam wa minka salam zuwa karshe irin wannan shine abin da aka rasa daga manzo Allah to shi sa wasu malamai suka ce abin da ake nufi da dubura salawatul maktuba nan shine addu'a da mutum yake yi bayan ya gama sahiya. ina fata mun gane wannan shine abin da yake nufi da bayan sallah ma'ana bayan ka gama sahiya, ka gama salati ga annabi to sai ka yi addu'a wannan lokaci shi sa an rawaito addu'o'i daban-daban da manzo ne yake a bayan ya gama sahiya, ya gama salati yana addu'a yana <coughs> addu'o'i daban-daban ah Allahumma inna a'udhuka ah, min al-minne min azabil kabar omin omin omin omin omin jahannam omin fitnatul mahya wal mamat zuwa karshe akwai azo sigogi azoyi daban-daban da aka rubuta ga manzo Allah a wannan lokacin shine ake so mutum ya gabatar da azoyin da yake so ina fatan gane ibnu taymiya yake cewa dubura kullu shay juz'un minhu bayan kowane abu wani yanki ne na jikinsa ko ba ka bane bayan abu ba arabe yake daga wani abun ba ko ba ka bane bayan ka yanzu na ai yana nan tare da kai haka nan kuma bayan wannan tabu yana nan tare da shi saboda haka bayan kona abu juzi ne daga cikin sa saboda haka bayan sallah ma'ana shine karshe abin da zaka yi kafin kai sallama ina fata mun gane saboda haka a wannan lokacin in ka zauna kai ah, ya kai sallah kai kai salatu ga nabi sai mu ce yawaita addu'a yes zaka shigo da addu'o'i naka fasna da kake so a wannan lokacin ka roki Allah ina fata mun gane na'am eh wannan matsalar malaman sun tattauna ta wanda baya jin larabci wanda ya zama to baya jin larabci ya halatta gare shi ya roƙi Allah a cikin sallah da yaransa sawawa a cikin sujada ko kuma a a wannan wurin ina fatan gane amma wanda yake jin larabci to bai halatta gare shi yi da yaransa ba ya kamata yayi ya yi da larabci da hadisi na yake duba salatul maktuba wa an abi huraira haka kuma an rota daga abu huraira kala yana cewa kan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana cewa akrabu ma yakunu al-abd min rabbih lokacin da bawa ya ji kusa zuwa ga ubangijinsa wa huwa sajid shine lokacin da yake cikin sujjada manzala ce fa aksiru addu'a ku yawaita addu'a a wannan lokaci saboda ka kana cikin sujjada ka yawaita addu'a yake wa taharra awqatal ijaba kuma kai kokari ka nemi lokutan da ake amsa addu'a al'ukura wasu lokuta daban ba da waɗanda muka ambata kamar me ita ka mil juma kamar ranar juma a ranar juma mun zalita a wani lokaci na musamman da Allah yake amsa addu'a duk wanda ya dace da wannan lokacin ya roki Allah ba abin da za ka roki Allah a fati Allah zai amsa maka wani lokaci ne malamai sun sai sabani akwai maganganun da yawa kusan maganganun kusan 40 amma da ibnu qayyim a cikin littafin zadul ma'ad yake cewa a cikin waɗannan maganganu ga baki da guda biyu suka fi karfi lokaci na farko shine tsakanin lokacin da limami yake cikin hutuba ya zo ya yi shiru ya zauna kafin ya tashi zuwa kutuba na biyu ina ba ta gane wannan minti daya ko biyu da limami yake zama idan huta kadar sannan ya tashi ya fara a ci gaba da kutuba. wannan lokacin yana ga cikin lokuta masu muhimmanci da ya kamata mutum ya roki Allah a wannan lokaci wasu malaman kuma suka ce lokacin da ake nufi shine karshen rana kafin gab da sallar magariba ma'ana bayan sallar la'asar zuwa kafin sallar magariba shine lokacin da ake nufi waɗannan lokuta guda biyu su ne suka fi karfi a cikin maganganun da malamai suka yi wallahu ta'ala alam na'am na'am haramu yana na cikin zadul ma'ad na ibn qayyim ya ambaci maganganu kusan 40 yake ta a cikin waɗannan maganganun guda gaba daya guda biyu suka fi karfi wannan da na fada da kuma lokacin bayan lasar sannan kuma ya rufe magana da cewa lokacin bayan san lasar ya fi karfi akan na farko amma mu sai haramu kai sai la ba zai yi ba saboda an rawaito daga magabata wannan yana nan rawayu suna nan ingantacce cikin zazul ma'ad wallahu ta'ala alam Allahu alam na'am ya halatta ka daga hana wa lokacin kai addu'a bisa ga wannan kaulin ya halatta wa fi asna'i safar aka na kuma a yayin lokacin tafiya kun san tafiya yanki na azaba saboda ka lokacin da mutum yake cikin tafiya ya halatta yayi addu'a yana da kyau yayi addu'a sosai Allah yana karba wa siyam kuma lokacin da mutum yake azumi wa nuzulul gais lokacin da ake ruwan sama shi ma lokaci ne da ake amsa addu'a mal yace wabta'id amma wani ijaba ka nisanci abubuwan da suke hana karban addu'a kamar me ka aklil haram kamar mutum ya ci haram wa lubsul haram ko sai ya sa kayan haramu saboda wanda yake cin haram kuna abubuwa na haramu to mai yiwa Allah bai zai karbi addu'a ba saboda mutum ya tanci irin waɗannan abubuwa za mu iya ci gaba sai abu na gaba ma ne ta talimu tifil kalimatu tauhid abu na gaba shine karantar da yara kalmar tauhidi mana ce fa awwal ma yabda tiflu bin nutq da zara yaro ya fara iya magana yan bagi lil to ya kamata iyaye ta'limuhu kalmatu tauhid ya kamata iyaye su koya masa kalman tauhidi fa yulakkan iyaha sai su lakkana masa wannan kalman an ibn abbas an karo daga ibn abbas radiyallahu anhu annabi kala yana cewa iftahu ala sudyanikum awwala Kalima. ku bude ma yaranku farkon kalima, la ilaha illallah walakkinuhum inda al la ilaha illa haka kuma a lokacin da za su mutu ku na masu la ilaha illallah wai wannan bayani wannan daga cikin abin da ibnu ah, ibnu qayyim ya kafa hujja da shi akan cewa yana da kyau a kira sallah a kunnan jariri idan to sanda zai shiga duniya farko abin da zai ji shine kalmar shahada a sanda kuma zai fita daga duniya Allah kana masa kalmar shahada mana ce wa kanat ummu sulaim ummu sulaim ta kasance to lakin ibnu anas tana lakar ma danta anas ibn malik kul la ilaha illallah tana ce masa kace la ilaha illallah kul ashhadu anna muhammadan rasulullah ka ce asharar muhammadan rasulullah wa zalin qabla ta kasance tana wannan tun kafin ta yaye shi tun lokacin da yake koyan magana ta farace masa ta ce la ilaha illallah malaka wayan bagi tikraruha amamahu ya kamata a dinga maimaita wannan kalma a gabarsa wa bi khasatin al musamman uwa wa hiya tula'ibu a lokacin da take wasa da yaro fa'iza iza ta'awwadaha idan yaro ya saba da ita wa bada yaqil kuma ya fara samun hankali shurihat lahu sharhan muyassaran sai a masa sharhi a masa bayani me ma'anarsa sharhi mai sauki ya fahimu wanda zai iya fahimci ma'ana ma'anan kalma ba wai ka fara masa bayani kana jawo ayoyi wanda ba yaro bai gane ba ma'ana ya dai fahimci abin da ake nufi da la ilaha illallah yace wa yu'allam kuma a koya masa anna allaha wahid akwai cewa Allah ɗaya ne la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa annahu al-khaliq akwai masa cewa Allah shine mai halitta wa annahu fi sama akwai masa cewa Allah yana sama ba wai yana koyina ba yana yawo Allah yana sama wa ala arshi istawa kuma Allah ya daidaita kan al'arashin sa wa annahu muttali alaina kuma Allah yana ganin mu alimun bi ahwalina Allah yana sane da halayen mu yasma'u wa yara Allah yana ji yana gani wa annahu al-qadir ala kulli shay a sanar cewa Allah mai iko ne akan komai yace wa yu'awwad at-tawakkul ala Allah haka na kuma a sa shi ya saba da dogara ga Allah wa anna Allah huwa shafi ya san cewa Allah shine mai warkewa duk sanin mutum yake cikin rashin lafiya Allah shine mai bada lafiya wa anna al-wajib alaina mahabbatuhu kuma ya san cewa wajibi ne akan mu so Allah wa ibadatuhu kuma wajibi ne mu bauta masa wa kadhalika yu'allimahu hubban nabi a koya masa son manzan Allah wa fa'atahu a koya masa biyayya ga manzan Allah wa yuzkar lahu shay'an min akhlaqi haka kuma a ambata masa wani abu daga cikin wato tabiyu manzan Allah wa awsafi da kuma sifofisa wa annahu yuhibbul atfal an nuna masa cewa manzala yana son yara wa yuda'ibuhum kuma manzala yana wasa da yara wa min zalik mimma tafhamuhu uquluhum da kuma makamancin haka daga cikin abubuwan da kwakwalwansu zai iya fahimta Saka tun yaro na tasowa ana nuna masa muhimmanci manzan Allah a musulunci ya san cewa ya kamata ya yi koyi da manzan Allah, ya san girma manzan Allah da sauransu, ya san wani ne Allah, ya san cewa ya kamata ya yi tsoron Allah, ya san cewa Allah yana ganin shi a ko'ina. Ina fata mun gane, shi yasa Lukman yana ce da dansa, ya bunayya, inna ha in taku misqala habatin min khardalin eh, fatakuna fi sama fatakuna fi sahratin aw fi sama aw fil ard ya'ti biha Allah. inna allaha latifun ha wannan magana manasa shine wato yana cewa yaronsa wato koda kwayan zarra ne yake ya boye a cikin babban dutse ko kuma yana boye a sama ko yana boye a kasa Allah subhanahu wataala ya san da shi Allah zai zo da shi me yake kokar ya kwama yaron sa nan mana Allah yana sane da komai shi yasa malaman suke malaman tafiya suna cewa ka koya ma yaronka tsoron Allah kaka koya ma yaronka tsoron kanka saboda me idan yaronka ya girma kai kake kai kawai yake tsoro to in baka nan zai wani abu daban shi yasa to nawa ne ake samu yara suna tare da mu a gida suna da hankali ka tura shi jami'a ya je ya dawo sai zama ta wani abu daban tsoro me ya je jami'a yana gani yanzu na ba ba ba wanda yake gani na zan yayi komai ya kuma kamar ya samu freedom tsoro me ba koya mashi tsoron Allah ba amma idan ka kwana tsoron Allah ya san cewa duk inda nake sawa'u iyaye iyaye na suna nan ko kuma mutanen garinmu suna nan ko ba su nan Allah yana gani na ko zai tsoron Allah ina fata muka ne malake wa yukarrir alaihim man rabbuka a dinga maimaita masu man rabbuka yaro yace Allah akwai masa a ce masa man nabiyuka yace Muhammad a ce masa ma dinuka yace al-islam a ce masa wa aina Allah ina Allah yake yace fi sama Allah yana sama tun yana tasowa sai ya saba da irin wannan abubuwa yace wa yu'allam hubba sahaba haka kuma a koya masa son sahabbai wa salihin da kuma salihin mutane ah? wa yuhaffaz al-fatiha a sa shi ya haddace fatiha wa surat al-ikhlas kuma ya haddace surat al-ikhlas kullu wallahu wal da kuma kullu zai falak da kullu a'udhu bi rabbin nas sun yaro yana tasowa a sa shi ya saba da irin waɗannan abubuwa za ga yaro ya taso abun ya zama masa jiki amma idan bai sa ba sai bayan da ya taso ya yi girma ya yi hankali ka zo za ka karkata shi zai yi wahala ina fata muka ne za mu sa ko a ci to shikenan shikenan na na'am yayi to za mu tsaya nan za mu tsaya saboda masu tambayoyi abinda muka fara daidai alifa mu ladansa inda kuma muka yi kuskura da fi mana Allah ya kara mana fahimta Allah ya ya ba mu lada idan akwai masu tambaya sai mu amsa insha Allah all of them, macen da take ta bar azumi saboda shayarwa kamar da kuka sani malamai sun shayin bayani akwai sabanin malamai akan wannan matsala ina ba ta gani akwai sabanin malamai akwai wannan matsala daga cikin malamai akwai wanda suke gani wato mazhabin na malikiya suna ganin cewa idan mace ta bar azumi saboda shayarwa ko kuma saboda ciki abin da ke wajibi a kanta shine ta rama wannan azumi Sai na fata mun gane abin da ke wajibi a kanta shine ta rama wannan azumi wasu malamai kuma irin su hanabila suna gani idan ta bar azumi saboda tana jima kanta tsoro ne to wajibi na kanta ta rama azumi amma idan ta bar azumi saboda tsoro tana jima jaririn da tsoro to anan wajibi ne ta rama azumi mijinta kuma ya ciyar anan abubuwan biyu yake kanta sa'annan kuma akwai magana na uku wanda shine ana cewa ma wasu malamai suka tafi akan cewa abin da ke wajibi akan ta shine tafiyar ba sai ta rama ba mana hukuncin ta shine hukuncin tsofaffi saboda ka duk ranar da ta bari sai ta ciyar ina fata muku an rawaito wannan daga wasu sahabbai irin su Abdullahi ibn Abbas da kuma Abdullahi ibn Umar an rawaito wannan daga wurin su saboda haka bisa ga wannan fatawan na cewa abin da ke wajibi akan ta shine ta ciyar kawai sai ta ciyar kawai ina fata muku ne ba magana cewa ta bari har ta sai saka zuwa wani azumi bai taso ba kawai in ba ta yi azumin ba kawai ta ciyar amma bisa ga ra'ayin malikiya da ra'ayin hanabila kan cewa abin da ke wajen kasa shine ta ta yi azumi idan ta bar wannan azumin har wani azumi ya zo kuma ba so da sakaci ba ina kun san wani lokaci mace ta bar azumi wannan shekara saboda ciki wani shekara kuma ta bari saboda shayarwa ko ba ka bane idan ina haka ya samu babu laifi abin da ke wajibi a shi ne ta rama dai adadin azumi ta bari ina mata gani yawa wannan shi ne ya ku yawa yana da kyau haka babu ne haka yana da kyau haka yana da kyau amma in ba samun da za a yi ba babu laifi tunda ita ta haife shi babu laifi ta amma in zai yiwu a dauke wannan yaron daga wurin ta wani wata dabar da shari'a ce an ma yana rikon mafi ai wala wala kula yanka eh haka ne za a yanta sawawu tinkiya ko rako duka ya halar mun karanta wani a baya ya halatta abinda hadisi ya nuna cewa shine a yanka guda daya ga mace a yanka guda biyu ga namiji amma sawahu na tinkiya ko rago duka ya halatta abu ne alif salam na mutum ba tinkiya wani ji na lokacin mace take shayarwa ya halatta namiji ya sadu da matarsa ya halatta mana matuka doktor ya ce a wata waje ba almuhim ya halatta mutum ya sadu da matarsa lokacin da suke shayarwa ya halatta almuhim ya zonto ta riga ta gama nefa ta riga ta gama ta yi sarki daga jinin haihuwa ina ba zama daga zara ta ta yi sarki daga jinin haihuwa ya halatta mijinta ya kusance ta ko da kana kawai ya halatta ba wani ba a eh Thank you.

muka ce da yawa daga cikin malamai musamman imam ahmad yake cewa abin da yake nufi shine yaro ba zai nemi ceto ga iyayensa ba idan aka kaddara yaro ya mutu yana jariri matuka yaro ya mutu kafin ya balaga idan yara suna neman ma iyayen su ceto irin wannan yaro da iyayensa ba su masa yanka ba ba yaro yaron ba za su yi masa ceto ba ina fata wannan shine bayan da malamai suke yi saboda haka yana da kyau mutum ya yi kokari ya yi wannan amma wannan ga wanda yake da hali ya yi sakaci ya ki muyi bayani ko baka bane wanda ba shi da hali ba inda ya iya to shi kenan ba abun ya sauka daga kansa amma dai inda yana da hali misali misali wanda zai ki da hali yana layya raguna da yawa misali amma kuma idan aka masa haihuwa sai ya yin hakika wannan kuskure ne gaskiya sai eh, wannan kuskure ne saboda haka yana da kyau yawanci da waɗannan mutane jahilci ne ki damu to haka abun da ya kamata a yi kokari a ilmantar da su san cewa hakki ne akan su su yanka wannan wannan abu yanka na'am shi ne ba da nake yayi layya magana mafi rinjaye a kan a wurin malamin shi ne layya ba wajibi ba ne ina fata muka ne layya ba wajibi ba ne duk da cewa akwai malamin da suka tafi akan cewa wajibi ne amma magana mafi rinjaye shi ne layya ba wajibi ba ne ina fata ba wajibi ba ne saboda haka eh Na'am. Ah, bayanin da muka mun karanta mun karanta kuma kawai mana ya ce mutum ya yi ƙoƙari ya nisanci abubuwa da suke hana a karbi addu'a mutum daga ciki shi ne cin haramu ko ba kama ne? ita cin haramu da kuma sa tufafin haramu da kuma yin abubuwa na haramu waɗannan abubuwa suna hana a karbi addu'a mutum ina wata magana suna hana a karbi addu'a mutum sannan kuma rashin bi wato karantarwa manzan Allah wajen yin addu'a ina wata wasu ba su iya addu'a ba wani idan ya tashi yin addu'a nan take Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza Allah ka ba haka ake addu'a ba shari'a ina fatan ga akwai ladabin yin addu'a idan za ka yi addu'a ana so da farko ka yabi Allah ina fatan gane ana so ka yabi Allah ka gode wa Allah bisa ga ni'imominsa saboda ko yaya ni'imomin da Allah ya yi maka ba za ka yi kirga su ba ko ba ka bane saboda haka ka yabi Allah da sunayensa kyawawa ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ina fatan gane ka yabi Allah sannan kuma ka gode wa Allah sannan kuma ka yi salati ga annabi ina mutan bane bayan kai salati ga nabi sannan kuma ka gabatar da rokonka. haka na kuma in zaka rufe addu'a saka rufe addu'a da salati ga nabi kuma godiya ga Allah subhanahu wataala wannan shine adab na addu'a sannan kuma mutum ya nemi lokacin da ake amsa addu'a kamar da lokutan da muka ambata idan mutum ya bi waɗannan karantawan gaba ɗaya kuma ya roƙi Allah still Allah bai ba bai ba shi abin da yake abin da ya roka ba me faru manzon kuma ne yake cewa duk sanda mutum ya addu'a to daya daga cikin abubuwa guda uku za su tabbata ko dai Allah subhanahu wataala ya amsa masa ya biya masa bukatansa a nan duniya ko kuma Allah ya yi masa ajiya a lahira Sai da ranar tashi kiyama idan ka ga ladan da aka tara maka na addu'a da kai ba baka ba zaka ma zaka yi fata ina ma Allah bai ma karbi addu'ar ka ko da ya ba a duniya to zaka zo ka samu tarin ladan da aka aje masa sanadin wannan addu'ar da kake yi abu na uku shine Allah ya kauda wani masifa daga gare ka sauraka duk sanda mutum ya addu'a mutum ya sa ya kini cewa Allah ya karba addu'ansa kuma da daga cikin wannan abubuwa zai faru wallahu a'lam ku fahimta na har yanzu bai gama ba da tsara wurin sa <laughs> zai kasuwanci sa ya dogara ga Allah ya roki Allah faralan Allah ne yana raba ma mutane bisa ga ilimi sa da hikimansa ina fata ina fata mun gane saboda haka mutum ya sa yaki ne ga Allah subhanahu wataala Allah zai karbi addu'arsa kuma yayi hakuri ina fata mun gane ba ba ba bu ba wani abu ne dan ka roki Allah Allah bai baka ba annabawa da dama su roki Allah Allah bai biya su ba ko ba ka bane saboda haka sannan kuma kada mutum yi gaggawa Allah bai baka yanzu ka san nan gaba ba ina yawan malau suna yawan ce mana annabi Musa kaga dai annabi Allah ne ko ba ka bane a cikin alqur'ani ya roki Allah yace Allah subhanahu wataala ya kubutar da su da shi da banu Isra'ila daga hannun Fir'auna Allah ya rusa mulki eh, mulkin Fir'auna Allah yace qad ustujiba da'watukuma ko ba kuma fastaqima Allah yace an amsa Allah fa ya ga masa cewa na amsa malo suka ce daga lokacin da Allah ya ce masa na amsa addu'anka zuwa lokacin da Allah ya zo ya halakar da mulkin Fir'auna shekara arba'in. Kuma yana annabi Allah, yana fa addu'a, shi fa annabi ne yana addu'a, don wansa annabi Haruna yana cewa amin. Kuma ka annabi ya yi addu'a, wani annabi ya ce amin, Allah ya ce na karba, duk da haka abun bai tabbata ba sai bayan shekara arba'in. kai kuma yanzu na kana so ka yi yanzu kuma daga an sa yanzu ta yanzu ma gani yanzu dole mu yi hakuri dole mu yi hakuri aiwa ya ya yi ya yi ka wannan jika Thank you. İnşallah. İnşallah. İnşallah. İnşallah. İnşallah. Allah karbi alwani da ba gida. Allah ya mana bukatun mu. Eh wa mai tambaka. Na'am. Na'am, na'am. Na'am. Mai ma eh ma ba نعم eh babu laifi idan idan idan mace ta yi hayo za ta yi jinin biki jinin biki asali lokacinsa shine kwana arba'in ina fata gane kwana arba'in to amma mata daban-daban suke wasu mata kafin kwana arba'in ya cika jinin zai dauke kuma saboda duk sanda mace ta tabbatar da cewa jini ya dauke ina wata magana shikenan ya halatta gare ta ta yi wanka za ta yi wanka za ta ci gaba da ibadanta kuma a wani lokacin ya halatta mijinta ya kusance ta ina wata magana saboda haka ko da wani ciki ya zo ya shiga kafin cika kwana arba'in ba wani abu ne ta riga ta yi sarki matuka jinin ya dauke cikin wannan lokaci amma idan jinin bai dauke ba ne shine za ta jira har zuwa kwana arba'in idan kwana arba'in ya cika ina ba ta gane kuma jinin ya ci gaba da zuwa to a nan sai ma wannan jinin hukuncin istihaba a lokacin za ta yi wanka kuma za ta ci gaba da sallah ko da jinin yana fito mata wannan jinin jinin ciwo ne jinin istihaba ne kuma a cik idan mace tana jinin istihaba bisa ga magana mafi inganci cikin maganganun malamai ba haram ba ne ta ya kusance ta ko da tana jinin istihaba. tana da yaro a hannu jariri aiwa to ne kike shiga to me matsalan ko matsala ne ne da mu na'am shayarwa da muka ce shekara biyu a ai shayarwa shekara biyu mustahabbi ne shi yasa Allah yake liman arada an yuzima rada ga wanda yake so mana wanda baya so ba dole bane mutum ta shayar da jarinta shekara biyu ko da shekara da jarabi ne mutum ta shayar da jari ba wani abu ne haka na kuma idan idan wani ciki ya shiga galibi idan wani ciki ya shiga zai mata wahala tana shayarwa kuma ga ciki to galibi sai ta iyaye ana ana samun haka ba wani bane sai ta iyaye yaro saboda wani ciki ya shiga zai masa wahala shi kan shi yaro wani lokaci test na nono yana canzawa za ga wasu yara da kansu suke daina sha saboda me za a ga test na nono zai canza a bakin sa ina fata mu saboda ba wannan bane yana faruwa cikin Allah ya sa mu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh